رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بارك يا ودغوت السفر شكرا تدو da arba'in wanda ya daidai da sha biyar ko ga watan goma shekara ta dubu da sha takwas za mu ɗora a cikin karatu da littafi da malam ya ce abubuwan da zurubai suke haifarwa na ashirin da tara alba'asi tufsidul akula ayyukan sabo suna lalata hankali su bata shi su gurbata shi wani da haina daga cikin tasirin ayyukan sabo ga mutum an da al tufsidul akula ayyukan sabo suna bata hankali fa'idda lil duran hankali yana da haske wal ba'as tutbi dur al aqli wala budda Aikin saƙo kuma suna da hasken hankali ba makawa za idza tufi'a nurahu da'ufa wa naqsa wa ƙasa idan aka mutar da hasken a ilimi da'ufa sai rauni wa ƙasa sai tawaya faƙala ba da salam wasu daga gabata suka ce ma asallaha ahadun hatta ya giba aqluhu wani ɗaya bai saba Allah ba har sai hankalinsa ya fita daga gare shi ke da duk ga ya saba Allah lokacin hankalinsa ya fita domin me domin idan hankalinsa yana nan zai nuna wasu cewa sakamakon wannan sabon da zai fa ba mai kyau bane da haka bai kamata ya aikata shi ba to ba idan hankalin ya bace to sai kuma ya aikata kamar imani ne mutum ba zai samu Allah ba sai a lokacin an imaninsa ya kau kamar da ya ce ba ya siriku sariku hina ya sirik wa huwa mu'min wala ya ziri zari hina ya ziri wa huwa mu'min bai sata ba zai sata ba har sai a lokacin da zai sata face ainihin an zare imaninsa haka da bai zina ba zai zina ba a lokacin zama akwai imaninsa tare da shi sai an zare to haka ba hankalin sai an zare sannan mutum zai samu damar sabon Allah ya ce wa haza zahiru wannan abu ne bayyana ne fa yadda walau hadarahu aqluhu la hu an al siya da a lokacin da zai aiki sabon sa yana nan tare da shi to ya da ya hana shi sabon Allah wa huwa fi qabdati rabbi ta'ala domin a lokacin yana cikin damkar ubangiji Allah ya so a nan gudun sai daga-daga da shi ko yi nuna masa iyakarsa wata ta ƙari yana ƙarƙashin rinjayen ubangiji ko huwa matsale wani halayi ubangiji yana tsinka duk abin da yake aikata A fi darihi ala bisadihi wa mala'ikatuhu shuhudun alaihi yana gidansa ba akan shi fadarsa duk mala'iku suna nan tare da shi naziru da ilai suna kallonsa suna kallonsa duk abin da yake yi mawa'izul qur'ani yalhahu mai gargadin qur'ani yana hana shi mai gargadin qur'ani yana hana shi mawa'izul ibadi yalhahu mai gargadin ibadi ba yana hana shi mawa'izul dahari yalhahu dariya yalhahu bai gargadu wuta ma yana hana shi duk da suna da suna tsawatan wasu suna hana shi wallazi futu bil ma'siyati bil khairid dunya wal akhirah abin da zai tsere masa da sababin aikin sabo da daga alkhairin duniya da lahira adha'afu adha'afu ma yahsul lahu bil surur sururi dinkin barikin abun da zai tabbata gare shi ne daga farin ciki wallazzati da jin daɗi bai hada wannan saban idan ya ce bara zai ji daɗi da sako to idan ya tuna dinkin ba dinkin azabar da za ta same shi gobe alkiyama to kaga wanda kaɗai ya isa ya gargaɗar da shi ya dela ya bar da wannan aikin sa fa hal yaqdumu ala al-istihanati bidhalika kullihi wai mutum zai tinkari wulakanta duk waɗannan abubuwa baki daya bai gargadin imani bai gargaɗin qur'ani ga mala'iku suna kallonsa eh, ubangiji yana ɗin kaye da shi duk ya tsallake wa idan kuma ya aikata aikin saman nan wale stifahu bihi zuwa akalin salim wai ba abucin hankali yanzu duk zai wulakanta waɗannan abubuwa eh, ba abucin hankali lafiyayyen hankali duk ba zai yi ba don haka ne ya ce mai aikin sabo yana ɓata hankali saboda inda da hankali to ya isa wa'ancan abuwa da aka faɗa su gargaɗe shi ya zama mai saba Allah na talatin alba'asi ta jilibin rod alal kalbi wa tsuba, wa alaihi ayyukan sabo suna jawo tsatsa a kan zuciya kuma suna rufe zuciya ɗin ta rufe ruf ya zama haske da ibadi baya shiga cikinta wabilha yana daga cikin ayyukan abu da ayyukan samu suke haifawa an da zunuba idan ta kasarat ayyukan zunuba idan suka yawa wa ba a alaƙalbi sahibiha sai su rufe zuciyar mai su wa kana min ghafili sai zama daga cikin rafkararru kama qala ba'du salaf kaba yadda wasu magabata suka ce fi yi ta'ala da gare faɗin Allah madaukaki Kan bal rana ala qulubihim ba ka kanu yaksubu a'a abin da suke aikatawa ne ya yi tsatsa a zuciyarsu ala yace huwa dhanbu ba'da dhanbi shi ne zunubi bayan zunubi mutum yayi gobe yi jibi yayi gata yayi kala yayi yanayi, yanayi, yanayi, yana har sai zuciyar ce tsatsa kamar yadda bakin karfe yake tsatsa wa qala al-hasan hasan al-basri yace huwa zabbu ala zabbi shine laifi a kan laifi hatta yu'bi al-qalba hal yawkatta da zuciya fa qala gairu wurin sai yace la ba kasrat lokacin da zurubansu suka yawaita wa ma'asihim da ayyukan sabansu a haƙat bi qulubihim sai ta kewaye da zukatansu sai zama ba ta garin laifin ba ta garin kuskon wa da haza asalin wannan annal ya yasda'u min al ma'asiya zuciya za ta yi tsatsa ne saboda aikin sa da ƙalai bai za za da zadat da ɗu as-sada tsatsa sai ta yi ta rijayi hatta ya sira rawa da haizawa duk yare ne baki ɗaya da tsatsa sun ya galibu sannan sai yi rijaye hatta ya tsira ƙaba'an hai zama rufewa wa ƙofilar bukulli wa hatimar rufewa fa ya siru fiye ga shawacin wa ghilafin zuciya sai ta zama a cikin lullube da murfi wadda ba ta ganin haske da ibadi bai za a sallahu zalika nan huda idan aka yi tabbatar gare shi bayan shirya wal basirati da gani in a kasa itta kasa sai ya juya wasara alahu asfalam sama sai dawo kasa fahida izin ya tawallahu aduhu wa yastau ya wa haisu arada to a wannan lokaci dai kuma bakiyarsa shine shedan zai dinga jansa yana kora shi duk inda yake so saboda ya riga ya narke ya zama nasa to wannan shine abin da yake rufe da zuciya ko kuma ayyukan sabo suna jawo tsatsa ainihin ga zuciya amma mutum ya yi ci gaba da ya kuma waiwaita ya kuma waiwaita to kamar yadda ya zo a hadisi to hadisan da mutum ya laifi sa ɗaga wani bakin ɗugo in ya kuma yi sa kuma ɗaga wani bakin ɗugo a zuciya in ya kuma yi haka haka ana ta ɗigawa ana ta ɗigawa ana ta ɗigawa har zuciyar duk sai ta narki da wani bakin فصل ربيع البعاثي قد تدخل صاحبها ta لعنة رسول rasulillah ayyukan sabo za su iya shigar da bai ta karkashin la'antar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga gabar da wancan abubuwa kuma su sa bai ya shiga cikin la'anta wabin ha yana daga cikin tasirin ayyukan sabo game mai yinta addan zunuba tudkhilu al-abda ta la'anati rasulillah cewa zunubai suna shigar da ba ƙarƙashin la'antar manzon Allah fa innahu la'ana ala ma'asid wa ghayriha to manzon Allah ya la'anci wasu ayyukan sabo da wani ayyukan sabo akbaru minha wanda take mafi girma da ita fa hiya aula bi dukhuli fa'ilaha ta tallana wanda waɗancan waɗansu wadannan ɗin su ne mafi cancanta su shiga ƙarƙashin ainihin la'anta ga wanda yi wato bi dukhuli fa'ila da shigar bayin su ta tallana ƙarƙashin la'anta da manzon Allah ko shi ne zai kama da misalai na ayyukan sabo da manzon Allah ya la'anta ce yace fala'ana alwashibata wal ba. manzon Allah ya la'anci bai shashawa da wacce ta nema a yi mata shashawa shi ne a tsatsa ga jiki saboda alamar kabila ko dan soyayya ko wani abu makamancin wani wanda yanzu alhamdulillah ya ragu kwarai da gaske wani ka gajin fuska za a tsagi kamar inda gobarawa suke ko bare bare a da walwasilata walmausulata da bai sadar da gashi da wani gashi da ba nata ba don a ce ita mai yawan gashi ce wal lata da wacce aka sadarwa da gashi wannan bisata wal bisa da ainihin mai damisa wacce take mai sassaɓe gashin gira ɗinta da wacce zama aikinta sassaɓe gashin gira kidan ran kaga masu gyaran jiki dole su taka tsantsan su sabon irin gyaran jiki za su kar su zama suna hada cikin la'anta walwashira ta taushira da mai fifike haƙura da wacce ta nema a fifike mata ɗin don a ce ita mai ushiriya ce wala ana akilan riba wanzan allah ya la'aci mai cin riba wa mu kilahu, ya la'aci wanda ainihin ya ba da ribar wa katiba ya lalace wanda ya rubutu saktarar da ya rubutu ko lauyar da ya rubutu wa shahida da wanda ya zama shaida bar rafari wala adal buhallila wal buhallala lahu ya lalace wanda ya halatta wani matarsa da wanda aka halatta masa idan dai hada baki suka yi dai ya halatta masa ita ka rubata ta zan baka kaza don ka sako ta ta dawo gidana kuma kowa ya sako ta ba za ta dawo gidansa ba wani anan sarika ya lalace mai sata kamar yadda ya ce la'adar lawa sarika ya surukul bai za je ya saci a ainihin kwai eh, a dake shi ya je ya saci takalmi a dake shi wani anan sharibar hamri ya lalace mai shan giya wasaƙi ha da wanda ya shayar sabis da wayar rarrabawa da direban da aka ɗora yana rarraba shago-shago basirha da masu aikin batse ta eh, su ne wanda suke aiki a kamfanin ke wa ta sirha da wanda ake watsewa batsewa mai kamfanin kansa Ba bayan hada mai sai da ita dilan da yake rarraba ta wa mushtari hada mai saya din dan yaje ya sha ko dan ya siyar wa akil sabada da wanda ya ci kudinta kaga ta kowace hanya ke ko da kyauta aka dauka aka ba mutum to sai zama la'antar ta shafe shi isa Allah ji kabbala idan mutum ya zo irin abin da cewa da Allah ta yamu da addu'a muna neman taimako a ma'aikatan yayi yace da kake aiki yana gaya masa irin wa'annan guraren sai ce abu ma ba irin wannan ka tafi can gurin irin masu waɗannan abubuwa da ka ba zai da ba yi da shi dan ya cire wanda aka kawo wanda ya zo yace ai wanda da ya masa hanya ya zo sai yace ai shi a kamfanin giya yake ai sannan akwai kamfanin giya a kan kafin a sayar da shi to shi ne ya kira wani yace kai shi can gurin su mala yakub yakub akwai yakub shi ba roza ya karuwai da waye da waye duk ma'amala yake su to can shi ne irin su ne wannan ba don haka yi taya sha addu'a ba ba su ice ba zai wadda shi ba irinsu wa akili ha da wanda ya ci kudin wa ha da wanda idan kwanta kaga ke don direbobin da za a dorawa wal mahabulatu ilaihi da wanda aka dauka aka kai masa duk sun shiga cikin mai la'antar da bazan Allah wala ana man gayyara manaran ardi ya la'anci wanda ya cancanta alamomin ƙasa wa hiya alama su ne alamomin ta wa hududa da iyakokinta dan me dan ya zire ila iyakoki ne da gona ya zazzare dan yana so ya ƙara faɗin gonarsa ko da filaye dan ya ƙara faɗin filinsa ko da ƙasa da ƙasa ko da jiha da jiha ba tare da yardar waɗanda abin ya shafa ba to duwa da shi ne bangayyar balaran ardu fara adaban la'ada walidai Allah ya lanci wanda ya lanci mahaifansa wala ana bazin ta kaza shi a fihin ruwa a garadan yarbihi isami ya lanci duk wanda ya rike wani abu wanda yake da rai don ya sanya shi karan bara shi ne wai zai yi gwaji a kansa wataƙila ana koya masa harbi kuma sai ɗau abu mai rai Sun tsure ko dabba ce waya kanta zai gwada harbi to wadda shi ba la'anta ta haukarsa domin ya je same shi ba haƙƙi idan ruwan tsuntsu da kwayan harbin ka idan ruwan dabba da kwayan harbin ka ka je ka kashe ta ba gaira ba dalili ko kaga ko da ya isa musulunci ya kiyaye haƙoƙin duk wani abu ba da yake da rai a ba ma ɗan adam wala ala al-mukhaddithina min ar-rijali wa mutarajilati bi ya laci bai kwaikwayar halayen mata daga cikin mazaje tafiyar su maganar su sa kayan su wal mutarajilati da bai kokayar kwaikwayar maza bi an daga mata ita kuma so take ta koma da miji ana man zabaha li ghairi Allah ya la'anci wanda in yanka da sunan wurin Allah ya kira wani aljaninsa ko dudansa ko rawhadinsa da shi ya yanka da shi ya yanka dabba ya kira wani dabba ya ilo ko wani barbushi ko ta tsubburbura da sunan ta yanka ko ta aljanarsa da ita ya kira ya yanka ba da sunan Allah ba fara da mana hadasa hadasan awa muhdisan mazala yana shi duk wanda ya fara da fitina a cikin ƙasa ko a gari ko a ƙasa ko a unguwa abin da zai zama fitina a tsakanin mutane au awa muhdisan ko ya ɗaurewa mai da fitina gindi to musamman a madina wannan la'anta dama ta zo ne a madina eh, duk wanda ya ɗaure wani gindi a madina ko shi ya fara da fitina duk la'anta ta hau kansu wadda ba sai yaƙi ba ko ya faɗa ha ka ɗaure wani gidi yana aikata laifuka ko ka ba da haya ga matar da cewa ba aure ne zai zaunar da su ba ko ga bazar da cewa ba matansu za su kawo ba da banza za su kawo duk wanda ya shiga man a hadasa hadas wanda ya fara da wani fararren abu na fitina da duk sun shiga ciki wala adal musawwirina Allah ya ba masu kwatanta halitta Allah hoton halitta Allah kamar masu zane wani ko wala adaban abila amala qaumi lut ya la'anci wanda ya aikata aiki irin da mutanen annabi lut wala adaban sabba abahu wa ummuhu ya la'anci wanda ya zagi babansa ko babarsa wala adaban kabbahu a'ama 'ala tariq man kabbaha a'ma 'anil tariq ya la'anci wanda ya batar da makaho ga barin hanya <coughs> ku je da dalla je a kai ta ciki da yi shi دے